kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna na fatima abubakar insha Allah a yau muna tafi ne da wata sallah da addu'a akan kariya ga matafiya an ruwaito cewa duk wanda yake son yin wata tafiya wato duk wanda yake son yin wata tafiya wani gari to bayan ya kintsa kayansa sai ya yi alwala ya yi sallah raka'a biyu kowace raka'a zai kwanta suratul fatiha da suran da yake son ya karanta amma an so a karanta suratul fatiha da suratul nasi wato kula uzu ko kuma a raka'a ta biyu kuma suratul fatiha da suratul kula uzu ko kuma bayan an ne sai a karanta inna anzalnahu kafa da kuma ayatul kursi kafa da kuma falak da nasi a ƙarshe a rufe da suratul fatiha wato a karanta suratul fatiha a ƙarshen wannan surorin da aka karanta sai a tofa a hannu sai a shafe duka shi da shi bayan an tafi kafin a kama hanyar tafiya sai mutum ya samu mai sadaka sha Allah duk wanda ya yi wannan sallah Allah lana wata ala zai tsare shi da sharrin hanya da sharrin hatsarurruka da ake tarowa a hanya da sharrin yan fashi da sauransu kuma Allah subhanahu wata'ala zai tsare shi kuma ya tsare dukiyan shi kuma ya kare iyalan shi ya je lafiya ya dawo lafiya yan uwa a koda yaushe idan mun tashi tafiya sai mu daure mu wannan sallan ba yawa gare ta ban ka'a yi ce fatan insha Allah Allah subhanahu wata'ala zai ba mu kariya kuma za mu je lafiya mu dawo lafiya sha Allah iya abin da muke tafi da shi a wannan lokacin kenan sunana Fatima Abubakar ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa ta za ku rinka samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura wassalam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh